ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna laraba muna ashirin da shida, ga watan rabi'u sani hijira dubu da da da dari hudu talatin biyar. ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau 26 ga watan biyu shekara ta 2014 kamar yadda kuka sani mun fara karatun alkur'ani wato alkur'ani mai girma mun karanta suratul fatiha sannan mun karanta awi biyar cikin suratul baqara saboda haka za mu ɗan rika jaraba hadda inda 'yan uwa ɗalibai masu kokarin hadda sai mu ji inda wanda ya hadda cewa ayi biyar a sami mutum ɗaya biyu a karanta mana mu ji na'am wa ya haddace na'am ta bismillah ai eh, hadda ka daga sautin kadu kwa wa ji na'am na'am a'a ai wannan suratul baqara din daga alif lam mim zaka fara na'am Thank you. wayu ba waya ba wayu wallahi barakallahu fi na'am wani kuma to bismillah harka daga sauti daga sauti da maddan da sauran shi ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمهتدين الذين بالهمزة ايه الذين بما اه اه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك na'am yi sai na karshe ko to bari a taba nan wajen kuma to bismillah daidai kan ka ba hula rika sako hula qur'ani na bukatar haya na'am bismillah na'am أجل you kai barakallahu to kamar yadda muka ji dai da ka'idoji da makariji da a hankali a hankali za a ta koyo bakin harufa wanda ba a saba faɗin su ba a kokarin gyarawa Za a yi maraja'a daga suratul fatiha zuwa nan inda aka tsaya gaba ɗaya in ji kuma a kula da ka'idojin da muka faɗi nam daga ta'awuz بسم الله to za mu dora <clears throat> ayoyi na gaba sai a duba a saurara domin a fahimci abinda da ka saba karantawa da kuma yadda kila za ka ji wani dan bambanci a kuma kiyaye da harufa din nan kamar fa a baya na ji har yau ba a dan abin nan din shi ba sai a gyara ko بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا إن أنا كرنت نون مشددة inda duk ka ganta za ka yi mata tashdidi tare da gunna gunna shine dan gurnanin da ke fita daga hanci inna ba za ka ce inna lazina ka kauce ba lazi lazina kafaru na zi na zalun din nan wanda turan na muke magana shi zalun harafi ne da ke fita tsakanin harshe za ka sa tsakanin haƙoranka na sama da na ƙasa kuma ka siranta shi za zi zu nan zi ɗin ne <clears throat> an gane da kyau <clears throat> innan ladina kafaru sawa kafaru fa kaka ce fa kafaru a fa fa tana fita tsakanin wato haƙoran sama da leɗan ƙasa fa kaɗan tauna leƙen ka na ƙasa da haƙoran sama fa ba ka haɗa laban ka biyu ba ka ce fa a ba fa ba fa an kafaru kafaru kaka ce kafaru kafaru innal ladhina kafaru sawa'un alaihim sawa'un na ana kiran shi maddul lazim ko alwaji madda ne wajibi wanda sai ka ja shi aƙalla harka hudu ko biyar ko shida da yadda kake karatu domin da inda alif ya zo gabansa hamza kuma hamza ta zama a kalma ɗaya sawa'un kamar anan wurin kun gane da kyau innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a an anzartahum sawa'un alaihim sawa'un a un hamza ce gaba kuma a ne mun san ainihin ai wanda ke fita a tsakiyar makogoro a ba ha ba sawa'un alaihim a an bartahum a an wani ruwayar hafsu kenan ko eh ba magana imala da zaka a zaka duk hamza na za ka tabbatar da ita a an zar za ne na zalun da ka sani zar kuma ya ɗaura ra to idan ra fataha ta ɗaure ta kaura ra ɗin ake amma a nan wurin ko a an tahun amlam tun tunzirhum amlam tun tunzirhum zir idan ra'un kasara ta ɗaure ta to ɗin ma kaura da ɗaurin siran ta ɗaurin ake zir amma nan ko amma can zar don fata ci ra'un din za ka kaurara ɗaurin idan kasara ta ɗaure ta sai ka siranta ɗaurin Zir kama a nan wurin am lam tun virhum vir tun la yu'minun la yu'minun dan ma za tabbatar da hamza saboda ruwayar da kake karatu da ita ta hafsu ce an gane da kyau khatamallahu kha kaka ce katama da kafin kamar da shi kaulasan a ha ha ko yana fita ne a makogoro can kasa mako ha ha kuma a kaurare ki ba ba a ke kashe ba khatamallahu ha to a kowane garin kaurara ha kuma sai su kaurara ta sai su ce khatama ta ta kullun ta take ta kawai khatamallahu an gani ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله الله اسم الجلالة ذاك كون رأي سبولة مي شكا شينا دفتا الله الله أغاني لكيو ختم الله على قلو على آ كبودة باكين كسانا آزي فتا على قلوبهم وعلى شمابه وعلى سمعهم kuna gane ko kuma wa ala absarihim ختم الله على قلوبهم وعلى ala وعلى أبصارهم على أب هذا كلا شمدي جائز saboda ala'in daban a kuma ta absar daban ko inda duk ya zo irin wannan ana kiran shi maddi jaiz ka ja shi ma fuska uku gare shi ko har ka biyu ko hudu ko biyar ko eh wa'ala abu sa abu abu ba za ka ɗaura ka tamtam ba saboda tana cikin ruhul alƙala harufan da ake ɗaurin su ba ɗauri gaba ɗaya ba wa'ala abu sa abu abu sarihim gishawa abu sarihim gishawa za mu zo maganan mimun nan gaba mai ɗauri da kuma mai biyo bayanta an gane da kyau a rai a rai sha'awa kakka ce gi a a rai sau da ra rai gu rainu ne na cikin huruf na makoshi kuma da ake a rai gu mun yi shi ta wajen ghairil maghdubi ko to kuma kasara gare shi ka ce rai rai sha'awa rai sha'awa duk sanda za ka yi wakafi akan ta'un marbuɗa ta wacce take a kulla haka gobe a sama to za ka ɗauri ne ita ba za a ji ta ba rishawa kun gani walahun azabun azib walahun azabun azab na farko zalun da bi kuma zai na za zal mun ce na fita wato harshe asirance tsakanin hakora za kiran shi kuma za zai fita harshe tsakanin haƙura ma a kaurari shi nan shi ne bambancin zal da za wancan za a tsirance wani kuma za za zi zu to nan wurin zi ne an gane da kyau ولهم عذاب azim عظيم عظيم ومن الناس من يقول آمنا wa nasi can nunu ce wace iri mashaddada ko to sai ka shaddada can wa nasi man Kulu na ana kiran shi da gani ko so da nunu sakina idan ya zama bayanta ta ya unta to sai kai shigar da nuna cikin yawon din tare da gurnani abinda ake ce maguna kinan ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله بالله اسم الجلالة idan ya biyo kasara sai a mai mai sai a siranta shi ba za ka ce Allah ba anan suka ce billahi eh آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر آخر خي خاخي أنا أقول كسرة غير خاوني وما هم بمؤمنين هم بي هم بي ميم إذا باء تبيوت أو ريليا أنا إخفاء أول ميم إن humbi hum ba za ka ce hum gaba ɗaya ka kulla bakinka saboda da mim da ba suna da kusanci wajen mafita wannan sai nan gaba za mu zo bi mu'minin bi mu'minin يخادعون الله والذين آمنوا يخا يخادي خا ذاك كورا الشيء يخادعون يفتوى عين الإنشي يخادعون الله الله اسم الجلالة ككون الشيء والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أو قراءة على كلمة تشي وما يخادعونكم إلا أنفسهم أن نما منين أولم إخفائكم nunu sakina ba da hafa'un sai zama ikhfa'i ne wama ya sha'urun ya sha'urun a ɗin ne fita a o ɗin sha'urun ya sha'urun kaka ya sha'uruna da hamza sai ka ɓata ma'ana har a larabci wama ya sha'urun fi qulubihim fi في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا fi qulubihim maradun mimun daurariya bayan ta mimun me za a wurin sai idan idghamul mutamasilaini mimun bayan ta mimun sai ka shigar da ɗaya cikin ɗaya tare da gunna ko shine fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada fazadahumullahu marada walahum azabun azab kullum mai kokarin gyara bakin wajen faɗinta walahum azabun alimun bima alimun bima kanu yakzibun bima kanu yakzi yakzibun zalun siranta ta ake wato ba kamar za ba wa idza qila lahum wa idza nazalun kiran ko ƙila kakka ce ƙila a qi qi so da mun ce na fita ne wurin ɗan yar wuya ake ce mata ko tsakanin makogoro da baki a nan wurin qi take fita ko to nan ma in ka duba ta sami wa idza ƙila qila haka ji da yawa har wanda suke karanta larabci a hausance ba sa fitar da kwafin a mafitatta an gane da kyau irin so yau na ji wani profesa ne ana fira da shi a afirka tv profesa ne a harshen larabci ba haushe amma da ya zo ya ce a logatul arabiya ya ce ya karanta logatul arabiya don allah haka ya kamata a faɗi logga ga haka kuma za a yi mata shadda ya za a ce allowa e eh, karatu logata loga za ka ce loga kuma za ka ce logga ba ne logga haka kuma profesa haka ka matakin profesa wannan aibi ne idan wanda balarabe ya ji ka to irin wannan ne a nan za ku ga shi ma ƙur'ani da yake an saukar da shi da larabci da harfan na larabci to kunshe ke da irin wannan in kana karanta shi baka kiyaye makharij ba inda harfan larabci suke fita sai ka ji kai kamar daidai kake amma su a wurin wanda suka san ka'idojin karatun qur'ani zai ji kana taɓarna, an gane da kyau وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا تف تفسدوا تفسدوا فاء كالأولي تكما أجي تفاتشكو في الأرض أرض أرض nan da ra'a tsaure da kuma ba ba din mai kasara ba li zu ranan zai ne fil ardi ardi لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنما نحن مصلحون نحن حا bakin ka ya saba da ha shi kenan ka huta nahnu muslihun muslihu kashan ma can hudin shine dai sadun yana daure daure ke muslihun ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا سككون قادنا قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء sufaha ga wurin ba kai wani bakon harafi ina jin ba faɗin nan ba ko sufaha to za ka wakafi kan hamza a an san alhamza ko to za ka ɗaure ta ne amma duk da ɗaure za a ji alama dai akan hamza ke wakafi to nan wurin akwai madda kafin ke wakafin sufaha in za ka tsaya kenan a ji alamar kan hamza ke wakafinka duk da tana ɗaure ɗin ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم إن abin da ke gyara ma mai karatun ƙur'ani ya ji zaƙin shi shine ya saba da gunna wurin da ake gurnani ya wannan gurnanin wurin da ake tashdidi ya yi wurin da ake ja ya jam wurin da ba a ja kai zai gaji karatun na tafiya daidai ko ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما مجننا ونأليني جائز كون سوى كما دين دبان آمن دبان dama kullum da zaka gane majji wajibi da majji ja'izi a wajen hamza idan da hamza da abin da yasa aka jata a kalma ɗaya suke to ya zama ne wajibi amma in ya zama hamza inda take daban harafin kai da ya sa ɗin aka yi jan yana can cikin wata kalma daban ita kuma hamza tana cikin wani kalma daban to ya zama ne ja'izi in ka haddace wannan ka'ida shi kila shi ta juridi yana da saukin kiyayewa ka'idojin shi ko ba kamar larabci ka ce ka'idojinsa ba ga baki ɗayansu to shine kaga a nan wurin kama amanan nasu qalu a nu'minu kama amana sufaha ala إنهم هم السفهاء ولكن walakin la لا la لا la عين daure shi ake tam ba shi cikin harufan kalkala karka ce la ya alamu la ya a ya a in kai haka ya aka dan warware shi kenan la ya alamu la ya alamu duk harafin da ake daure shi ba a daga sauci akan shi kun gane da kyau وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا شياطين طا طي طو طا شي ما نسي حرف ناك كررا طا طا a tsakiyar harshe yake zaka daga harshen ka ya taba ganda ta sama a kware ba ba har ka ce da bahaushe yana da ɗa, amma shi ake kashe ki kaurara shi a maganar bahaushe in ka zo kana karatun ƙur'ani za ka kaurara shi sai ka tashi daga naka da ka saba sai ka koma zuwa irin na larabawa su kaurararre ne nasu ka ce ba shayatsi ba tsi to an gane da kyau abinda da ya sa yaran mu suka fi mu iya karatu su tun daga tun huruf ake kuka musu ko ba zuwa na kuka musu tun daga a i u ba bi bu ko ta ti tu kuma haka bane ha hi hu duk bakin sai ya ce shi kenan ya na nasa karatu to amma mu yanzu baki ya riga ya ke karshe malam maka ai sai dai a hankali ko kama da haka da hakan ne za a ce insha Allah za a gyara niyya dai dai da karfin niyya za ka iya gyarawa <clears throat> wa idza khalu ila shayatinihim <clears throat> shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un mustahzi'un hamza ce a wurin sannan kuma ha a baya mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim yastahzi'u bihim yastahzi'u ka ɗaura Hamza nan fam domin bata cikin hurufin ƙalƙala, Allahu الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعمهون يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما را را جنة ذاك كورا لاتكو كورا را انت سيفتها فتها <coughs> كرنكنتا <coughs> كما يرى أردككي wato da ya ce ta hafs to za ka saurara ta ne rawa an gane da kyau fama rabbi hatti hatti na wuri wani irin idigami ne kuta masu lai domin ta da ta san haduri guda sai ka shiga da ɗaya ko fama rabbi hatti jaratuhum wa ma kanu muhtadin wa ma kanu muhtadin akwai tambaya na'am eh, hmm. eh. eh. ainun wai ainun ne na a ko a na hamza din kake waje eh. shi alif alifun a su ka'idar a larabcin aka ce alifun wani harafin da ake ja kamar da ya da wawu zaka ce a nan ka kaja alif i ka kaja u wawon wannan huruful madda ake kiransu amma hamza shi ta ce ake magana ita ce sunanta a a idan alif aka dora mai hamza a sama ya zama ne a in a ƙasa ya zama e in kuma aka yi wasali ne shine sai in an wasala sama zama ya ce u ko to hamza in ka ga alif da hamza to ya tashi daga sunan shalif ya koma hamza ita ce a ka gane sai ka ji an ce alif ko kuma a ce maka hamza amma duk sanda aka ce hamza ana nufin wanda alif da aka yi mai tashi ko a sama ko kasa ko kuma hamza ita kadai aka rubuta ta an gane da kyau sai kuma a ainun kenan wanda muka ce alif shi a farkon makogoro ke a baka wahala dama muna da shi shi ko a a tsakiyar makogoro ke ka ɗan buɗe wakin ka zai fita a matsa kusa suke shi sa ɗan da nan bawo sai ya mai da ainihin din shi a don ka ce alaihim sai ka ce alaihim ko eh a an ka kusa suke a an a an zartahum shi yasa wani garin ƙaƙalan sababbin harufa kuma nashi ma sai mai da su irin waɗancan mun yi wannan bayanin ranar ko wannan shine bambancin mafita hamza

wani kuma zai wuce in nan ya zina kafaru sawa'un alaihim a hanyar tsawon hmm. to ai wannan ya danganta ga numfashinka in za ka iya numfashi sai ka kai har aya sannan ka tsaya inda numfashinka yanke sai ka tsaya inda ya yanke din amma sai ka dawo kan gaba sai ka ɗauka gaban magana shi yasa ake kokarin fassara ma'anonin qur'anin dan ka san ma'anar shi karkari ka tsayawa inda bai dace a tsaya ba ko kuma in numfashin ka kare ka tsaya inda baka so to zaka da ka jona sai ka dawo da gaban magana an gane da kyau na'am to ina ga yanzu sai a bi daga taka tambayar ko na'am eh wanda ba shi da wanda bai da hamza eh, eh na'am eh a shi ai mun ce madda ne kawai ba shi cikin wadancan ru da muke magana shi jan shi ake kamar shi ne a i e, u uhu alhamdu ka kaga alhamdu ba mm-hmm. shi ya fahimta na ina kake so kai magana da ka ce alhamdu wannan alif ne har yau amma idan za ka ana kiranta hamzatul wasli a larabci hamza wacce ake sadar da magana ta gane idan za ka fara magana da ita sai ka tada ita ko da ba ta da hamza sai ka samu ita ce ka'ida amma inda hada magana zaka yi ba ta da komai kamar me kamar ka ce bilhamdi ko ko ba haka bane walhamdu in ka ce walhamdulillahi rabbil alamin wannan alifin kana fadin shi ka sadar da shi amma in dai zaka fara da shi to zaka mai tashi ka sa mai hamza sai ka ce alhamdulillahi ka mu gane bambanci yawa har yau wancan kaidar tana nan eh. Hmm. eh mai karanta eh eh Eh. eh da bambancin wurare na kira ba alaihimun warsh Hmm. eh abinda ake so dai iya ka'idar in zai yi karatu kira'a ta warsh wato ainihin abin ruwaya ta warsh kenan kira'a shi ta zama karkashin ruwayar warsh to sai ya kiya waɗannan ka'idojin sai ya san su yadda ake su kamar da nan kaga alaihimu a anzartum sai ya yi wannan imala ɗin a gane da ke maliki kamar maliki da maliki a gane to me kake so ka ce mm, wanda ya saba warsh mm. eh. a'a baka kawai batun da kai ai mm. wancan kwara ce yi ne nuna ba ai kowane daidai ne ko baka gane ba ƙira'a daban-daban wajen bakwai ce tabbatacciya mutawatira yawai eh kana ina so ka fahimta duk wanda kai daidai ne amma sai ka koye shi kawai haka ake so idan yanzu nan mumuna wannan tukwai ka tashi za ka karanta da warshe ka iya sai ka karanta da warshen ka amma ka san ka'ida din ta fahimta mu yanzu mun ɗauki ruwayar hafs saboda ta fi sauƙin ƙa'idoji ta fi sauƙin karantawa kuma ta fi sauƙi a larabci amma ruwaya ta shi tana da ƙa'idoji masu tsauri masu wahala a gane da kyau muka ce za mu cakuɗa to za mu wahala a yanzu amma da ce muna da lokaci da za mu sauka da wannan ko mu ce muna so mu zo mu ruwayar warsh da kira'ar wannan duk bambance-bambancen sai mu yi duk sai ka ji ka'idojin su ma ka fahimta da kyau duk wanda kai baka tawaye insha Allah to ina ga sai a fi ko eh koyi hakuri mu karanta saboda lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون, يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإذا

الناس قالوا وَإِذَا يستهزئون قالوا الله يستهزئ بهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت أولئك فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نعم اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء abin da ya shafi iya karatun alkur'ani babu zo mu rika koyar harfar nan a hankali a can na zo ba zai zo ba saboda nauyi ba zai zo akwai abin da ake ce ma kamun nunu sake na watanni nunu a cikin wato larabci tana zuwa da yawa nunu kun san nunu ko da tanwini nunu ita ce wannan ai an san nun wacce take mai to za sake ne ta ce ɗauri shine sukun sannan tanwi ne guda biyu wanda yake riskar suna kun gane kamar gasikin izawa kaba gasikin cikin suratul falki ko har gasikin suna ne wa qaba ahadun kun ga suna ne to tanwi shine wasali biyu ko na fataha ko na kasara ko na zamma to abin da ke cikin wannan wasali biyun nuna ce amma a nuduki ban da lafazi ba za ka ganta rubuce ba idan na zo na ce a larabci zan ɗaure muhammadun na ƙarshe muhammadun akwai mai a cikin nunin, to amma ba za a ganta ba wannan zan ma biyu za a gani kun gane to tun da dai akwai ta sai aka yi masu hukuncin da wannan da wannan to sunaye a dukkan magana suna da yawa suna sunaye da suke zuwa cikin ƙur'ani suna da yawa duk inda suna yake in ba kurman suna bane yana da wasu libi ko fataha ko kasara ko gane da kyau to in ka kiyaye ahkamun nunu sakina watan ne kuma hukunce hukuncen arbatu ahkami ne hukunce hukuncen ta hudu ne akwai al-izhar al-idgham al-iqlab akwai kuma al-ikhfa kun gane da kyau izhari shine wato ikhraju kulli harfin min makhrajihi shi zamu dauka yanzu wannan kawai zamu dauka dan mu haddace harufansa fitar da kowane harafi daga mafitarsa dan aka ce huruful izhar to harufa ne da su fitar da su ake karara sannan to duk inda suka zo ba da nunin sakina ko ba da tanwin sawa'un fatahatan au kasaratin au dhammatain Eh, sawa'un fatahatain au kasaratain au zammace duk inda tsayan waɗannan harufan suka zo gaban nuna ɗaurariya ko gaban wasali biyu na fataha ko na kasara ko zamma to me za ka yi ma nuna ɗin a wurin za ka bayyana ɗaurinta za a ji an ga suna harufan su ne akwai alif da ha'un da ainun da ha'un da ghainun da ha ko guda hudu in ka kiyaye su duk inda suka zo gaba nunin ɗaurariya kamar can da muka ce ghasiqin il ai hamza ce ta zuko sai ka ce me idza wa qaba ghasiqin idza sai an ji kin din nan nunin nan kun gane da kyau to haka nan wa zai ba mu wani misali na wannan ha'un hmm? mar ha ha muke so mu ji ha Hmm. Hmm? man hajara ko kun ga man hajara aka ce to kaga nunin ce daure sai ha ya zo gabanta sai man hajara ba za ka ce man ba za ka ce hajara ba sai ji nunin din ta fita to duk inda waɗannan suka zo gaban nunin ɗaurariya ko wasu biyu to za ka fitar da nunin a ci ɗaurinta shi kinan yayin da yake fitowa waɗannan harufa amma sauran harufa wanda za mu zo kan sunan gaba na idigami ko na iqlabi ko na ikfa'i ba za a ji nunu ba karara za a ji ta an ɓoye ta ko an shigar da ita to yanzu wanda ake bayyana muke so mu haddace a karatunmu na yau ahkamu nunu sakina wa tanwini arbatu kame ko gane da kyau al-izhar wal idgham wal iqlab wal ikhfa' su harufa kana so ka haddace su malaman tajwidi sun sa cikin wani baiti ko suna cewa akhi haka ilman ko me aka ce yawwa akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri kaga ainu ya fita akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri nan gaba za mu rubuta shi yanzu na fi so dai kai dai ka haddace alifun da ha in mun zo wajen sifatin huruf su ne suke fita a farkon makogoro a ha wannan kuma tsakiya a sai me ha ji sai ka da bakinka a ha kuma kaka kaurara wannan kuma ƙarshen makogoro ha da me da ha ji za ka ji alamar ruwa saboda ka tafi can ƙarshen makogoro ha ha to waɗannan su ne haruffan izhari idan suka zo gaban nuna sakina ko kuma gaban tanwini ko na fataha ko na bamma ko na wani za a bayyana nuna sakina ko kuma nuna ta cikin wannan za a bayyana ta kun gane da kyau abin da nake so ku haddace haruffan da kuma wannan hukunce hukunce nuna sakina arba'atun guda hudu ne al-izhar al-idgham al-ikhtilaf al-ikhfa an kiyaye da kyau kun ka kiyaye su gaba da mun zo kuma sai mu na idigami sai mu na ikilabi sai ka ji nan ka haddace su dama su ne na ikhfa'i su ne karshe su suka fiya. wannan izhari yana daukan shida idigami yana daukan shida kaga nawa kenan sha ikilabi daya shi kenan guda ɗaya saura nawa ka ɗauke sha biyar saura nawa sha hudu cikin ashirin da nawa da tara to sai a bamba ikhfa'i sauran tunda na ƙarshe ne kaga sai ka tattara sai ka haddace su mako ko wanda duk ka gaba su cikin waɗannan to harufa ikhfa yasa zaka ji gunna tana yawa cikin karatun qur'ani domin na ikhfa koyewa ake koyo kuma tare da ikhfa amma na tare da koyo tare da gurnani yasa in baka gane wannan ba sai kai ta karatun ka ba gurnani sai ka ji ana jin shi ba dai an fahimta da kyau wannan shine a abin da zamu fara yi na farko wanda yake a takaice an sauran mintunan mu za mu fasara ayoyi ne a takaice tarjama su za mu yi ba tafsiri za mu yi ba domin ka ji daɗin haddacewa ko a ran nan muka ce wannan sura sura ce da ta kasa jinsin mutane guda hudu ku gane da kyau jinsin mutaki na su ne almu'minuna sai jinsi na kafirai sai jinsi na munafukai jinsi na hudu su ne yahudu da nasara to duk surar ta hattattara bayanin su ayin da muka karanta ran nan an faɗa mana mutaki na su ne waɗanda suke muminai da sifofinsu da muka karanta guda nawa a ciki wajen sifa nawa ai mun faɗi sifofin ko in ka manta suka koma ka karanta waɗannan ayoyi din wanda aka faɗa mana sifofin su allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walazina yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sannan bil akhirati hum yuqinun sai aka faɗi kuma sakamakon su ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to yau za mu shiga siffa ne siffofi na biyu na mutane da suka taru zamanin manzo sallallahu su ne wanda za mu ji tsintsan mushrikai kenan kafirai tsintsa shine Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la tunzirhum la wato Allah madauki yace na lazina kafaru waɗannan da suka kafirta kafirai tsintsa mushrikai kenan malaman tafsiri suka ce ka abi jahalin ko abi lahab kamar abu jahal da abu lahab mushrikai ne kuma annabi ya kira su yayi yayi suka kiji suka kangare suka ki suka yi ta ma kokari masu halaka shi to sai ake cewa iri-irin waɗannan sawa'un alaihim su daidai ne a kansu an zartahum kai masu gargadi am lam tunzirhum ko ba kai masu gargadi ba la yu'minuna ba za su imani ba kwata-kwata an fahimta da kyau me yasa ba za su yi ba khatama Allahu ala qulubihim Allah ya riga ya rufe a cikin zukatansu khatama shine al-khatam daga na ka sami khatam wato stamfi da larabci abinda za a rufe a shi kenan kuma ba budewa sai dai a yaga ko to Allah ya yi rufi a cikin zukatansu wa ala sam'ihim kuma ya yi rufi a cikin ajinsu su kenan wa ala absarihim haka na a ganin su ma wato ainihin rishawa an sa wata yana ga ido dai sun fi ka gani yau kafiran nan na duniya ba su fi ka gani ba gani irin na ido ba su fi ka ji ba amma ji irin na a gane shari'a a bi qur'ani a bi suna a manzo a imani da Allah Allah ya rufe duk duk hanyoyin da ake samun shari'a an rufe masu ita Allah ya tsare mu shine khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sai Allah ya ce wa lahum azabun azim shi ma sai a takaice aka faɗa maka wato yanayinsu ko aka faɗa ma sifofinsu kuma aka faɗa ma sakamakonsu Allah ya ce wa lahum azabun azimun azaba mai girma ta tabbata gare su saboda me sun mutu kafirai sun ki imani duk hanyar da za a gaya musu wa'azi zan bai shiga inda za a amfani da ji ne ba sa ji in gani ne ba sa gani in zuciya ta fahimta ne zuciya ba ta fahimta irin waɗannan kafirai su ne suke mutuwa akan kafirci Allah ya tsare to nan ba a fadada maka bayaninsu don ba wani bukata fadadawa sharrin su karare yake an san sharrin kafiri makiyin Allah dama ba wani abin nan mun ga nan aya nawa aka yi bayanin su aya biyu can muminai aya biyar ana to amma sauran ayoyin da zamu karanta duk maganar munafikai ne kuma ba a magaya maka sifofin su ba wannan sai darasi na gaba Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minin alhali su ba mu'mine bane Allah ya kore ma hum bi mu'minin ba muminai bane amma da baki za su zo su faɗi haka su ce sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar lahira Allah sai ya fara faɗa mana halayensu da sifofin su ma Allah ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu suna kokari wai su yaudari Allah kuma su yaudari waɗanda suka yi imani da abin da suke ya yaudarar take shi munafiki gani ne ke in ya zo wurin ku ya ce shi ma musulmi ne to abin da ake samu ta hanyar musulunci shi ma zai samu kun gane da kyau in ya koma kuma can wurin kafirai ya nuna yana tare da su so yake duk abin da ake samu da kafirci nan ma zai samu kamar da ranar jiya aka ga mana wani yayi ridda har za a yi mai kaza za a yi mai kaza ko to kila akwai wanda shi kuma duk ko ina je so yake nuna yana tare da ku wannan shine wato khida yaudara kenan amma shi Allah ba zai yi wani ya iya yaudara shi ba kun gane da kyau an fada mana haka ne dai dan a nuna mana sifofin su yukhadi'un Allah wal ladina amanu sai Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun ba kowa suke yaudara ba ba kowa suke ha'inta ba sai kawunan su kawai wa ma yashuruna amma ba sa ji munafiki ɗabi'a shi duk abin da yake na wannan wato kumbiya kumbiya shi ji yake iya wato wayo ne iya zamantakewa ne iya mu'amala ne shi yasa sai Allah ya ce ma shi huna ba sa wa. wato Allah ya ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai wata cuta marad ciwo maradu shine in aka ce ma maradu anan ba ciwo na zuciya da zaka tauri likita ba ka je a duba a auna a ji bugun zuciyarka a'a marar na ne faɗa. kun gane da kyau Allah ya siffanta su da cuta cikin zuciyarsu sai Allah ya ce fa zadahumullahu marada sai Allah yake ƙara masu ciwo a kan ciwarsu. ta wata hanyar duk da aka sauka da aya aka yi bayanin su aka ɗauka aka bayanin musulunci da wakashi, sai abin ya ƙara damu a zuciya don su ba su so fazadahum Allah marada wa lahum azabun alim su suna da azaba mai raɗaɗi gobe kiyama bima kanu yakzibun da abin da su karance suna karyatawa da alqur'ani a saukar da aya da baki su ce sun yi da amma zuciyar su bata yadda ba kun gane da kyau wa idza qila lahum in aka ce da su la tufsidu fil ardi kada fa ku yi barna a ban kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun mu masu gyara ne ai kuna fahimta sifan munafiki eh, eh, munafikai su ne mufsidu na filar. da haka Allah ya kira su mafanata a ban kasa yanzu aku ga su suke cutar da al'umma kwana nan muke karanta tarihi manzo sallallahu alaihi lokacin da ya fara dandana azaban munafikai kafin su dama yahuda ne kafirai ya sama ne karara amma da munafikai suka tsare suka je su rika hada kai da yahudawa din suna so a ci mutuncin manzo da musulunci haka suka yi ta yi har kisa da muka karanta a yau kusan ta karshe iska ta if wanda suka kirkire ta munafukai ne diddan su shawara musulunci to shine Allah yake ce masu wa idza qila lahum la su rufe ardi haka ce karfa ku yi banna a ban kasa yanzu yau abin da ke faruwa a duniya yau galibin shi munafukai ne suke kulla shi da ba munafukai kafirai tsantsa ba su isa su yi su sami galaba akan musulmi ba sai sun zo sun fake da munafukai yasa sai Allah ya ce kar ku banna a ban kasan an ga masu haka sai su fito sai su karyata sai su ce me sai su ce wai su ai ba sa banna a su gyara ma suke wannan makira da suke kula su a wurin su ma gyara ne cewa za ka iya gyara wanda abin da yake yake ganin gyara ne ko barna ne za ka iya gyara shi shi yasa fada da munafiki yake da wahala yana cikin ka kuma shi wannan kumbiya kumbiya da yake gani ke daidai ne shi yasa suke da sha'ani sai Allah ya ce ala ku saurara innahum humul mufsidun lallai su su ne mabarnata munafikai ba su ne mabarnata kaga Allah ya ƙaryata ta cewa ba fa masu gyara bane su ne ma haƙiƙanin mabarnata walakin la yashkuruna sai dai har wa yau su dai ba ko a jikinsu ba sa ji shi munafiki kullum gani yake abin da yake shine wayewa shine iya dabara shine iya zama da jama'a ba sa ji balle su gane su daina munafuncin da suke kenan sai Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana nas da aka ce da su to ku imani mana kamar da sauran mutane suka yi hmm? wato saura wanda ka san shi munafiki kullum gani yake mai imani ma soko ne wawa ne lokacin manzo gani suke masu imani su ne su bilal su khabbab ko su suhaibun rumi duk ne suke waɗannan to waɗannan suwaye su to haka yau munafukai wanda suke gaban malamai inda ake karantar da sunna da qur'ani gani suke duk talakawa ne suwaye in zo in zo na maka zai da dariya me za a gaya mashi shi to shine Allah yake cewa idan aka ce da su wai za qila yi ko aminu kama amana nas qalu sai su ce anu uminu kama amana sufaha <laughs> kai yawa yanzu ma imani kamar da wawaye suka yi wai wawaye duk wani wanda ba mai irin wayansu da da su gani suke wawa kawai haka yau duniya yau take duk mai riko da musulunci wa kafiran nan da masu goya musu ba ganin ka suke kai a matsayin wawa kawai mara wayo to qur'ani ya gama mana wannan bayani in aka ce sai sai a kama amana subha kamar yadda wawaye suka yi marasa kowa da ba su da kowa talakawa su ba mu ma ma zo mu zama ka ai yin hakan kamar wani kuma ne ko ku dubi qur'ani da yake mana bayani sai Allah ya ce ala ku saurara aka sake ana ce Allah ala din nan harfi ne na jawo hankali ku saurara ku na tsakoji. innahum humul sufaha su su ne wawaye wannan shine yasa kuke kullum ba za a taba hada hanya da munafuki da mun imani ba saboda me a fahimta ta bambanta kai kana ganin shi wawa yadda Allah ya karance shi ya faɗa masa shi kuma yana ganin ka kai ne wawa to amma waye wawa na hakika shi wawa na hakika sanin shi da duniya da kawarta da bincike kanta da yadda ake jin daɗin ta bai san wannan bai sa ya san Allah bai san manzo bai imani da lahira ba shine wawa shine banza shine marawa shine ne hankali kai da kai imani da Allah kai imani da manzo kai imani da bayan wannan rayuwa akwai wata gobe kiyama to kai ne wanda kake wayayye saboda haka sai Allah ya masa raddi har yau har gobe haka yake duk wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzo ba bai imani da Qur'ani ba bai da za a tashi a hisabi ba a shiga wuta ko aljanna wannan shine wawa na hakika shi yasa Allah ya ce ala ku saurara akai magana da ta'kidi innahum lalle su din nan humus sufaha su ne wawaye walakin la ya'lamu sai dai ba sa sani kaga can aka ta magana la na ko ma shuru amma na aka fito kare da ma'anar shu'uri shine sani ba sa sani su gane dai da zaka zauna ka waya masa da kai yau musiba yau da muke fama kira da a ce wanda suke da awar musulunci sun fahimci musulunci yadda yake ba za mu yi tauna wahala ba duk yadda zaki ba za su fahimce ka ba kai gaba su sun yamma Kullum ganin ka suke so kuma rawayo kai kuma kana masu ganin wawaye so kaye amma su din Allah ya ce ba sani ba sai Allah ya ce wai zala kulladina amanu su dai munafukai ɗabi'a su da halin su idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai su ce mun yi imani ko ko yanzu haka ne munafukai na duniya ne su suka fi gaba gaban zai wani abu na addini da me daga hadda tallafin su wasu da azarbabi da nuna su ma sun iya su ma su ma mu'mini ne su ma musulmi ne su ma suna son musulunci amma ƙarya suke in suna son shi me yasa suke masa sakon ƙasa me yasa ba su so a yi shari'ar Allah a ban ƙasa me yasa ba su so a ɗaukaka Qur'ani a karanta shi a waye to shine ɗabi'ar munafiki in suka haɗu da wanda suka yi imani sai su ce amanna eh mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim in suka wofinta suka kadaita zuwa ga shaydanunsu malaman tafsiri suka ce shaɗinihim himnan ishara ne zuwa ga yahudawa Yahudi su ne shaitanu ana nufin shaitani wanda ya san gaskiya ita to yahuda sun san gaskiya sun sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi gaskiya ne qur'ani nan shari'a ne shine daidai amma suka kangare suka imani da shi suka ja tinga to su kuma munafukai suka je suka haɗu da su sai su ce me mu ma muna fata da haka suka yi a kwanan da muka karanta ya koki da aka yi annabi duk da ya kakkaɓe huda a madina kowane sai da suka je suka haɗa kai da su banu ƙuraiza banu nade haka suka yi suka je suka kewaya suka ce muna tare da ku muna fi kai kuma ma za mu ce maka musu da annabi ya fito je kewaye su da yake su dama bayi suke dan abin nan ba ba wanda ya fi munafuki tsoro sai suka noke suka ki fita to haka shine ɗabi'a su wai za ka lau ila shayatinihim sai suka kaɗai ta zuwa ga shaidanunsu su ne yahudawa ƙalu sai su ce inna ma'akum mu muna tare da ku tabbas muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un kawai mu fa mu fa isgilanci muke musu kar ku damu kun ga mu tare da su musulmin nan kar ku ɗauka tare muke da su kawai isgilanci muke musu muna nuna kai abin da muke daidai ne mu ma muna to isgilanci ka dubi munafiki dan Allah yadda Allah ke bani shi karara kuna ganewa sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan musu da izgilancin su da abin da suke dinnan Allah ya sani wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun kuma Allah ne masu sakin talala almaddu shine kai tabarna kuma a kyale ka kai kai ba wadan kafi karfin Allah ba yanzu kuna jin kafiran duniya da munafukai na yanzu wai sun fi karfin Allah ne wallahi ba su ba. Allah ne kawai ya bar su kike cin karansu ba babbaka su yi su gama wutar jahannama na nan tana jiran su kuna fahimta da kyau shine nan, Allahu ya yastahzi'u bihim Allah yana mayan masu da izgilancin su da shirmen su da suke wa mudduhum fi tughyanihim kuma yana masu sakin talala a cikin batan nan nasu a tughyan shine zalunci da suke cikin zaluncinsu su da suke na kin bin Allah da bin manzo da masa zagon kasa ya amahu da suna masu imuwa a ciki al'ummi shine kai ta shirme zaka tafi ka je ta rauni kai ta yi kuma sai ka ganka wajen mariri ka tafi kana so ka je wudil sai kuma ka tsince ka can wajen hanyar gwazo ba ita bace imuwa ka munafiki yake sai ya taho kamar zai gane gaskiya a tafi tare da shi sai kuma ya kuma baya kuma kafirci kafircin kuma in ya je yaƙi ya kafircin gaba ɗaya suka tsaye shi balle ya ji haka zai ta wahala a rayuwar shi munafiki kenan sai Allah ya ce ulaika allazina ishtaru dalalata bil huda waɗannan masu irin wannan ɗabi'a da halin su ne wanda suka sayi ɓata da shiriya menene ɓata nan munafuncin su da kafirci me shiriya shine musulunci da suka ce da sun imani musulunci shine shirya sun ce su muminai ne da bakinsu ko mu ma mun yi imani kamar da kuka yi imani shine shirya amma suka sayar da imanin nasu da shirya da fata suka tsaya kan kafircin su sai ya ce fa mara da hatti jaratuhum faɗi tashin da suke na kasuwanci don suna nema su mai da munafuncin kasuwa kiran ko mun zo wurin musulmai su yadda da mu a ci abin da ake ci da mu kamar yadda suka bi annabi yaƙi da muka karanta kwanan nan yaƙi na wani yaƙi kinan yaƙin muraisi da su aka je tsammanin su za a sami ganima da aka je suka noke daga baya a gama kuma aka da suke ma annabi shari suke ma'uwar uwar a ashari to kaga sadda suka je in suka ji za a fita yaƙi da alamar ganima sai su ce je da su ina ga za a sha wahala sai su ce ba za su ba ba shi bane kasuwanci yau kai wannan to wannan kasuwancin da suke yi Allah ya ce fa ma rabi had ba za su ci riba ba ba za su sami abin da suke so ba a wurin musulmai kuma wurin kafiran ma ba za su samu ba haka za su yi ta fama Allah yake gaba mu labari wa ma kanu hutali da kuma ba za su kasance su masu shiwa ba haka za su yi ta wahala su kullum su mutu cikin wahala kuma su je su shiga cikin jahannama jahannama ma cikin darkil asfali minan na a kasan wuta su za a sa sannan kawo kafirai a ɗora a kansu Allah ya tsare mu da munafunci wannan kenan gaba za a ba mu misali na halin yadda munafuki yake yanzu za mu tsaya nan in kuka duba tun daga nan za ku gane sharrin munafunci yan uwa ba kaɗan bai. kafiri karare ke zai sa ma faɗi da bayani akan shi bai da wani amfani ka san makiyin ka ne musulmi shi ma ga sai shi amma munafuki shine musiba cikin al'umma yau shi muke fama shi yasa ake kokari a raba ka da karatun Ƙur'ani. kar a karanta shi kar a fahimce shi kar a aiki da shi kenan sai mu zama ɗaya da su mu kuma za mu yadda ba insha Allah muna roƙon Allah ya ƙara mana fahimtar Qur'ani ya ba mu haƙurin karanta Qur'ani ya ba mu haƙurin aiki da Qur'ani ya ba mu ikon girmama Qur'ani me yadda cewa ɗaukaka mu ita ce Qur'ani kaskantar mu da lalace mu shine aje qur'ani mu yadda da wannan mulkin qur'ani Allah zai ɗaukaka mu mun yadda shi yadda suke so mun damu da harkokin fina-finai da gem da wane ne da abubuwa kwakwalo mu ta lalace to shi kenan sun zama mun zama tuwanci shi a gare su sai su sa Allah ya tsare mu Allah ya mana jagora yara matasa sai ai kokari ayoyi ne duka mun kuka duba guda sha biyar ko ko sha shida ne shafi ɗaya ne kafin sati guda ko ɗaya kake karanta za ka da ci yara wanda suke kwalwa su yau ba hayaniya ba komai sai ka kwari ka haddace ka hada da na baya ka ta muraja Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu eh? <laughs> to kun ji abin da dokta ya ce ya ce dokta manyan ma za su kuma haka ne ga malam bala nan haka yake ta yi malam bala makaho na ma cina ta ce a gaya ma yan uwa a mashi rasuwa yar uwar shi yar hizba sun tafi can hanyar doguwa harkokinsu na aikin hizba Allah ya masu aiwato accident ya zo suka accident mata uku suka rasu wadda haka tana cikin yar uwashi wacce suka rasu sai a yi masu addu'a Allah ya gafarta masu Allah ya sa sun huta Allah ya yafe masu Allah kuma ya zarta su da aljanna kuma Allah ya samu cika da imani shi kuma da sauran yan uwansu duka Allah ya ba su hakuri saboda haka kamar yadda dokta ya faɗi manyan ma in suka sa kansu za su yi hadda kullum karfin niyya ne da kuma mai da hankali an gane da kyau Allah ya mana jagora sai a kira sallahu karanta qur'anin bayanin abin da ya shafi tazwiri din sannan mu ce za mu dan tarjama dole da awa ɗaya ne karatu mai ci awa ɗaya ba su dole aƙalla sai ya kai kusan awa ɗaya da rabi wanda haka sai a yi haƙuri wanda suke zuwa da ɗan yanayi ko daga kasuwa ko da yanayi na yunwa sai a ɗan rika shiri saboda suna da ulcer in suka zo suka dade sai kuma larura ta samu ya ɗan rika ɗan shiri kafin a zo insha Allah za mu ba da damar tambayar community uku nan. eh akwai bambanci ne tsakanin karantawa a bayyane misali kana yi haka tilawa mm. akwai bambanci wajen yin karatu a bayyane mm-hmm. kuma surata haka wajen fa'ida kuwa abin sannan kuma wajen wannan da kai magana na biyu wajen wannan hmm. eh, na wani ya ce ba inda ta wani hmm. shi ne wani ya ce ko da musulmi na nan haka a kan kansa hmm. in ya kasance ne gaskiya ko ta ke. kuma cikin wannan to na farko dai kamar da ka faɗi fa'ida shi karanta dai ƙurani ko a sirce ko a bayyana kowane kana da lada muddin ka ba kowane harafi haƙƙinsa eh ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane a asirce ka faɗe ta ba tare da wani ya ji ba amma yadda take duk ne kana da lada ba a cewa wannan ya fi wannan sai gwargwadon kyautata karatun naka kyautatawan shine zai bambanta eh sai dai kilasar da kake a bayyane wani ya ji da karatun naka sakamakon jin ya zama shiga a gare shi na ma ka ƙara samun ƙarin lada ka nan zai bambanta da cewa a sirsa kake yi ba mai ji sai kai ko kamar yadda wata rana annabi da daddare fito ya ji abu musa ashari yana karatun qur'ani ya tsaya ya ji da gari ya waye a sallah asuba yake ga mai wato cewa Allah ya bashi wani sauti mai daɗi mai zaƙi wajen karanta alkur'ani jiya ji shi yana karatu yake cewa rasulullah aida na sun na ƙara rera maka to kaga kinan ka karanta sautin karara wani ya ji ji daɗin karatun ya saurare ka wannan shi ma zai kara maka lada na biyu kuma cewa fasara na irin nan mun karanta cewa magabata suna cewa duk wanda ya yi ilimi yake aiki da ilimin akwai mai akwai burkushe-burkushin yahudanci tare da shi saboda su ne suka sani suka ƙi sani su ake kira shaidanu shaidan ya san gaskiya ya kibinta da aka umarce shi ma annabi adam su jada ya ya san cewa wannan su jada ita ce daidai ko shugaban shaidanin na gaba ɗaya na iblis to haka kuma dole za su bi hanyar shi haka nan kuma aka ce duk wanda yake ilimi shi kuma akwai burbushin kiristanci tare da shi ka zauna cikin jahilci kana kida ka kana bin hanyar su ne kiristoci Allah ya tsare mu saboda haka fassara duk ɗaya ce amma ishara ta tafsiri nan abinda aka ce ishara ce zuwa ga yahudu kuma ka karanta tarihi zaka ga lokacin da munafunci ya tsara a madina suna ɗaukan kafa su je wurin yahuda su kule da za a cutar da manzo shine wa idza khalau ila shayatinihim min al-yahudi ka gane da kyau shine sai su wannan kullan kullan kuma har yau haka ne duk wanda zai san gaskiya kibinta shi ma yana da wani burbushi ne huda Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk